tufa faslun fi ma yuhdihi zawju summa yaqadu summa yaqau talaqu suka ce da dai cewa ya fallun fi ma zawju summa yaqau talaqu domin abin da ka sani na cewa ya kasa abin da aka aikawa kashi biyu zuwa ga kyauta da abin da ba kyauta ba sannan kuma ya kasa abin da ake ce masaki kashe biyu da saki da kuma ainihin buɗe aure don haka shi kenan da ya ce fi da huzauju sun mai kawo ɗalaƙo la kana aula wa kullu ma yursiluhu zawju ila zawjatihi ila as-siyabi hula wa in yakun hadiyatan sammaha fala yasugu ahzuhu iyaha illa bi fasihin qabla an yabtaniya wa innahu mustahlisun ma baqiya wa in yakun ariyatan wa ashhada min qablu sirran falahu ma wajada bam iswa wa mudda in irsalaha kai tuhu tasab wa min mahar halhalfu alaihi kawaja sun mala ya fi sarrafin wafi ki hamina sadaki farifi wa mudda irsala lissawabi shahidu hul'urufu bilar tiyabi wa sharuɗu kilwatin minal mahazuri bi zauje fil akadi alal mashhuri rabbi wa kullu ma yursiluhu zawju dukkanin abin da miji ya aika ila zawjatihi zuwa ga mata ta minna sayabi na tuhahi wal hula da kayan kawa wa in yakun hadiyatan samaha wa in yakun ya kasance samaha hadiyatan kyauta yace ga kyauta nan na aika mu wanci na ba ga kyauta akai mu wanci to hala ya sugu hazuhu iyaha ba sai karbi wannan ba minna sayabi wal hula banda kudi kenan ko nan ya aika tawahi ya dunka tawahi ya ce ga sunan ai an ko ko ga tawahi nan ya dunka mata ya zo ce ga wasu tawahi nan na dunko miki ko ce ga wata sarka ana so miki kyauta ga kyauta wance wa in yakun hadiyatan sammaha in yace kyauta ya bata fala ya sugu a iyaha sawa'an dallaka ya sake ta au mata ko ya mutu dallaka au mata sakin ta ko mutuwa yi wala ya sugu a iyaha illa bi fasahin qabla an yaftaniya illa bi fashin sai in ya kasance an bude wannan aure qabla an yabtani ya gabanin ay bina'i nan kan fa innahu mustahlisun ma baqiya fa innahu haqiqa abinda ash'ani to ma mustahlisun ay hizum mai amsa ma baqiya abin da rige na ashe kenan bisa ga wannan duk wanda ka aika ma mata ta kyauta da sunan kyauta aika tuwahi ko da sunan kyauta aika kayan kawa illa bi fasihin qabla an yabtani fa innahu mustahlisun ma baqiya kama abin da ke faruwa yanzu an ya biɗi mata ya kai lehe an kai sadaki shi nan a samu saɓani shi a mai samin da kayana to fa inda hu mutane sun ma baƙiya in ya kun sama ha hadiyatan in ya ce kyauta ce sauran bayanin na zuwa to wa in ya kun ariyatan fa a shahadaha wa in ya kun ariyatan in kuma ce aro ni bata wa a shahada amma ya sanya shaida min qablu gabanin shi aika ya sanya shaidu sun ranci to wance ha ina son ta kwarai to kuma ina gudun kai ya kasance ban yi mutu wani abu na hikima ke da mu samu tsala da ita kan ayi aure don haka ga sarka ta zinari bayan aika mata amma ku shaidi aro ne bata wa in yakun wa in yakun ariyatan in yace arona wa ashhada ya sanya shaidu min min amin da irsali gabanin aikawa sirran asirce in tuwahi na aika mata don a ga shawa ta shi ayi in kuma sarka ta aika fa hu mutahalisun ma baqiya wa in yakun ariyatan fa ashhada min qabl sirran falahu ma wajada duk abin da samu shi zai aiki da shi duk abin da isko shi zai aiki da shi duk wannan matsala iri guda ce da wacan falahu ma wajada tun da ya sanya shaidu a a kan cewa aro ni ba ta ba kyauta ni ba ta ba ya aika laishi mai tsada ko kuma watan ya aika a tunha mai tsada ce to aro ni ba ta ita ba kyauta ni ba ta ita ba ba kyauta ba ce aro ni in tattaho gida na amshi abi na zan yi wa mudda'in ha kai to tasab wa mudda'in ha ko wa mudda'in ha kai to tasab to nan inda ce wa in yakun ariyatan fa ashhada min qablu sirran falahu ma wajadaku fa in yakun ariyatan in ya kasance aro yace fa ashhadu sanya shaidu min qawli gabani wannan sirrin asirce falahu ma wajada duk abin da samu shine annashi dallaka aw mata aw fusahan nikahu aw kanat zama tubaqiyatan dallaka ya sake ta aro ya bata falahu ma wajada aw mata ko ya mutu falahu ma wajada aw fusahan nikahu ko an bude aure falahu ma wajada aw kanatil ismatu baqiyatan falahu ma wajada matsala hudu kenan ko to wa mudda'in irsalaha kai tuhu tasab mimma hada halarfu alaihi qawajab wa mursalin irsalaha wanda shi kuma tan ya aika mace kyauta to waye ko wani abu shi kuma kai ta sab, domin ta kididdige shi mimma hada cikin sadakin ta alhalfu alaihi qawajab wajibi na shirinci da ya aika mata kyauta sai ta ce to wani na ga kyauta hana gode ce a a sa cikin sadaki ni ka nuhi na ga sarƙa sarƙa ko mai kyauta wani na gode ce a a ni ba kyauta ne ba kyau ina nuhin dai na sadaki dubu hamsin ga sarƙa nan ta dubu talatin a gama dubu tamanin kenan ko kuma na yi miki sadaki dubu hamsin ga leshi nan na dubu hamsin a gama dubu ɗari kenan fa in ya kun in ya kasance ya aika mata ita wa mudda'in irsala haka ya tuhu hutasa alaihi ku min ha alhalfu alaihi qawajab wajibi na shirinci sun mulhal yaro in ya rance ci billahi zai la ilaha illahuwa ni na aika miki waɗanda ta ce a ni kan sarkar da ka aiko mini kyauta ka ba ni ce ba kyauta ta ba na aiko ki don a gama da sadaki to wannan abin haya kai kotu ya kai inda alƙali to na sai a sanya shirin rantsuwa alhalfu alaihi kawajab wajibi na shi rance to in yi rance sun mula halhiyaru tana da zaɓi fi sarfin ta ce a kenan to tuna dai ka ce haka na a riƙe sarƙaƙa. ban yadda a gama min sarƙaƙa cikin sadaki na don haka a bar min sadaki na kawai ya isa sun mula halhiyaru fi sarfin wa fi imsaki ha wa fi imsaki hi ta samu kuma ta riƙe ainihin wannan abin ko imsaki ha wa fi imsaki ha ya kamata ya ce wa fi imsaki hi a shai'a ta riƙe wannan abin min sadaki daga cikin sadaqi fa arifa ka wannan wa mudda'in isali lisawabi wa mudda'in isali shi ko wanda ce ya aika kyauta lisawabi watan domin ainihin sakamako hul urf bil irtiyabin abinda ke shaidu nan nan ga al'ada ke shaidu nan kyauta ya aika mata da aika kyauta ko kuma ta aiko mai kyauta sai ya dunka sai ta dunka ya dunka masu kyau ya aika mata sai ta amsa da ta amsa ta ce ta gode ya ce to ai ni ba shi nika duhi ba ina nuhin da ya na aiko miki ni ko in za a kawo ki dan haɗa wani abu ki kawo mini kamar kenan irin wanda muka yi ko kamar irin muke nan kaga sakwato duk kusan abin da miji ka ba su alissa ba shi ka bashe shi ga mu in yayi in yayi lehe babba son shi kai shi ma a kawo mai gara babba ko kaga kenan wa mudda'ir isal lissawabi to me ke shedu ne al'urfu in ita ta bashi kyauta ta ce domin ya mata shahidu ha al'urufu in shi ya ba ta kyauta ce ya ba ta domin ta saka mai shahidu hu al'urufu bilar tiyabin sai a koma ga al'ada a tsarisa ga al'ada wa sharɗu kizwatin min al-mahzuri wa sharɗu kizwatin amma sharɗin cewa watan zaka wa mace wa sharɗu kizwatin Zawji fil aqdi wa sharɗu kizwatin sharɗin watan yin tuwahi lizauji ga miji fil aqdi lokacin daurin aure min al mahzuri shine cikin abin da an ka haramta an ga wanda an kai ko amma fa al mashhuri akan kaulin da an mashhuri sharru kizwatin shi miji shi shirdin cewa sharru kizwatin shirdin tuwahi da zauji ga miji mata ta taime tuwahi wato an yi wannan fil aqdi lokacin almi almi an ka zo almi almi ce to da sharri fa sai fa in tana min su goma na tuwahi ko sai in tana min su biyar tuwahi to wannan an yi shi fil aqdi to min al mahzuri shina cikin abin da an ka haramta alal mashhuri akan kaulin da an mashhuri misa an ka haramta shi saboda nan wata an hada bai'un wani kahun wuri guda ba a hada bai'un wani kahun wuri guda an hana an hada hibatun hi hibatun wani kahun wuri guda ya zama kamar bai'un dai hibatun din ta zama bai'un to shi kuma bai'un saboda misa an kace ba a hada su saboda shi ni kahu wanda an haƙulla na alal mukaramati shi ko bai'un Allah mukayasati tunda Allah mukayasati an ka shir an ka shir'antar da bai'un ba komai a bada kyauta gare shi shi kuma aure an kula shi akan mukarama ba a bada kyauta gare shi wasu sun kace ba shi a illa ba abinda a illa na nan ga wadda ta haramta cewa shi miji wajen daurin aure shi ce mata ta sai tana ba sai tana mai tuwa shi ɗauki zotin za ta mai tuwa shi na da shawa da irin shi kaza da irin shi kaza in ta yarda za ta ɗunka mai su to na nan ga abinda an ka hana shin menene gurgudun sadaki menene gurgudun tuwahi an yi sadaki dubu hamsin ta mai tuwahin dubu hamsin an yi almai babu sadaki kenan an gane ku? to an kace to ko da ko ainihin abin da za ta yi mai bai kai dubu hamsin ba nan dai tun da an ka samu suna ya tahowa daidai don haka shari'a ta hana amma alal mashuri akan kaunin da an mashuri nan don haka ce fil akadi A ce dai fil akadi in ya kasance bayan ɗaurin aure na ce wancan tuwahi na sun sun dan tsuha ni ha son ke min sabbi ce bari in yi ma sabbin tuwahi wannan babu komi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah na'am eh eh eh, eh gurubu markazin shamsi wannan shi ake ce miƙati wannan shi ake ce miƙati islahi ba shari'i ba shi a gurubu jami'i hajib shamsi eh, gurubu jami'i shukursu shamsi hmm. sai ya haɗe gaba ɗaya sannan ta faɗi eh. eh. sallaka bata zama ranko ba wanda ya kasance watan wajen kumar markazin shamsi kumar markazin shamsi shi ya fara hitowa da hito tun da mace gwagwadon karatun ƙurhuwar lafa haɗin talatin tare da basmala ashe idan aka samu idan masu halur falke suka ce rana ta yi shiruki lokacin da sun ka haɗu wannan in za ka tsada su bahin a da'i za ka yi baka da'i ba don sai gurgudun karatun ƙurhuwar lafa a hadon talatin da basmala shi a gurgudun watan hito shi a tsakanin gurgudun watan shiruku shamsi a islahi da shiruku shari'a shari'i haka nan ma inda ya kasance ainihin can wajen a gurubu markazin shamsi idan ya ɓace in sun kace rana ta faɗi so gare su in ka yi la'asar a da'i ka yi ba ka da'i ka yi ba to a kiyaye da wannan wannan dai muhimmanci ne saboda masu biya wata masu aukatu hmm. goma ta yi daidai aka ce sai a haƙuri sai rana wata kuma sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وسلم على وسلم على وسلم على وسلم اللهم أسن أجوتنا في الأمور كلها وأجنا من هند الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين